Assalamu alaikum jama'a masu kallo da saurari. Kamar kullum ni ce Nafisa ta ke muku barka da warhaka. A mu na gaba da ya gabata mun yi magana akan yadda walida za ta tsaftace muhallinta kama daga ɗakin ta ban ɗakin ta da kuma kishin ɗinta. A yau kuma za mu yi magana ne akan infection wato ciwon sanyi wanda yake damun al'umma a wannan lokacin ta ɓangaren maza da ɓangaren mata. kafin mu yi maga akwai hanyoyi da dama da ake ɗaukar wannan ciwon na infection amma kafin mu je ga ɓangaren za mu yi magana akan alamomin shi kanshi infection ɗin ta ɓangaren mata na farko mace za ta lura cewa akwai farin ruwa da yake fitowa a gabanta wato farjinta shi ruwan nan yana zuwa da kauri ne sannan kuma yana zuwa da odo a wari kenan yana zuwa da wari zai iya yiwuwa ruwan mai kauri ne zai iya yiwuwa ruwan ba shi da kauri amma dai zai rinka fita da wari sannan za ki ganshi shi kalan madara ko kuma fari haka zai rinka fita miki to idan uwar gida ta ga wannan alaman ya fito mata to ta san cewa tana da infection ɗaya kenan daga cikin alamomin ciwon sanyi sannan abu na gaba akwai ƙuraje da zai rinka fiso mata daga ƙasan farjinta duk dai a ƙasan ta kenan akwai ƙurajen zai rinka fito mata zai iya yiwa ƙurajen ƙanana ne sun fiso mata sannan kuma zai iya yiwa manya ne sun fito har za ku ga cewa ƙurajen suna fashewa ma suna fitar da ruwa wanda yake da wari to idan ka ga wannan abin uwar gida ki riga kin san kin kamu da infection sannan abu na uku za ki rinka jin zafi a yayin da kika je zaki fitsari idan kin je kin tsugunna ma zaki ki za lura da cewa kafin ki fitsarin zaki dauki ɗauki lokaci gashi ke kin ji cewa kina jin wannan fitsarin amma kafin ki zaki da dauki wasu mintuna kaɗan sannan idan kin yi zaki rinka jin shi yana fita da zafi ake rinka jin shi zafi to idan kin ga wannan shi ma to kina dauke da wannan ciwon infection din abu na hudu kuma akwai zafi a yayin da ake saduwa da iya da mai gida idan kina saduwa da mai gida madadin a ce kina jin daɗi akan abubuwan da kuke yi yana gamsar da ke to a'a ba za ki ji wannan ba za ki rinka jin zafi ne zafi yana shigan ki har cikin kwakwalwanki za ki rinka jin shi a jikinki inda kika san an watsa miki barkono to shi ma idan kin ji haka to kin san cewa kin kamu da ciwon sanyi wato infection kenan sannan kuma akwai canzawa na jinin al'ada zai iya yiwuwa kina yin kwana uku ne ko kwana hudu to za ki ga kai miki har wani lokaci har kwana goma ko sati biyu sannan kuma jinin zai rika fita da sauri idan kina amfani da pad kamar za sa guda ɗaya to a lokacin za ki ga cewa guda ɗaya baya ɗaukan ki sai dai guda uku ko har zuwa hudu ma za ki ga kina flushing kina bleeding sosai to shi ma wanda yana da ɗaya daga cikin alamomin infection sannan akwai matsanancin ciwon kai za ki rinka jin kanki a koda yaushe yana miki ciwo kuma ke ke cewa ba wai ki wani abu ba kuma rashin bacci ko yaya ne a amma kanki zai kasance yana miki ciwo sannan kuma akwai zafin zazzabi za ki rinka jin ki a koda yaushe ya ɗauki zafi shi ma wannan yana ɗaya daga cikin alamomi na infection sannan alama na gaba kuma akwai bushewar farji gaba ɗaya za ki ga gabanki ya bushe ko da yaushe da ya kamata a ce gaban mace akwai gaban mace yana kasancewa cewa akwai shi da ni'ima da ɗumi amma ko da yaushe take ki ya bushe to shi ma wannan babban alama ne na nuna cewa kin kamu da ciwon sanyi wato infection sannan alama kuma na gaba akwai ƙaiƙayi ko da yaushe zaki ji gaban ki na kaikayi ke dai burin ki ko in baki so ba za ji daɗi ba shi ma yana ɗaya daga cikin alamomi na infection shi ma babban alama ne sannan akwai ɗaukewar sha'awa ma gaba ɗaya kwata-kwata ki ji baki sha'awar mai gida ko da ma ya matso kusa da ki ki dai baki sha'awar wani alaka ta auratayya shi za ta shiga tsakanin ki da mai gida shi ma wannan babban alama ne na cewa kin kamu da ciwon sanyi sannan kuma alama na gaba na wanda uwar gida ta gane cewa ta kamu da ciwon sanyi akwai ciwon mara ciwon mara mai tsanani ke dai kin san gashi lokacin al'adar ki bai yi ba amma kina ciwon mara kenan zaki al'ada zaki ji babu wannan amma ko da yaushe maran ki za ta rinka kullewa kina murƙusu kina juyi to shi ma wannan babban alama ne na daga cikin cewa kin kamu da ciwon infection alamomin suna da yawa ba su kare ba ku biyo ni a shiri na gaba za a zan kawo muku sauran alamomin da suka yi saura ta ku har kullum da